Wannan sautin wata bidiyo ce da ke yawo a shafukan sada zumunta inda ake ganin wasu 'yan sanda sun sanya wani ɗalibi tsaka suna dukansa tare da tilasta masa faɗin wasu kalaman tozartar da ƙungiyar ɗalibai ta USN. Bisa la'akari da yadda jama'a ke nuna jin takaici game da wannan al'amari mai matukar so ya sa hukumar 'yan sanda gudanar da binciken da ya bata damar gano waɗanda suka aikata wannan ta'asa. In ji kakakin hukumar 'yan sanda mai nasara Adili Toro a taron manema labaran da ya kira. Wannan aikin asha ne aiki ne wanda bai kamata ba kuma aiki ne ba ta cikin ƙa'ida aikin 'yan sanda na Nijar. takamaimai menene suka yi masa watakila mai sauraro zai so ya san ko ya shi menene suka yi masa to wadda an gudu su yanci sun yana cikin mota don ka an gudu eh, suna bugun shi don ka abu wannan eh, bai kamata ba ko kaɗan don ka wa'in mutane eh, mun nemo su cikin gaugawa kuma mun same su mun ɗora hannu saman su a yanzu haka zancen da nake muku suna can ana tsare da su su nawa ne yan sanda mutum uku ne yanzu kenan za a gurfanar da su ne gaban kotu ko kuwa za a tube su ne to yanzu kun san eh, muna da service na wanda cewa inspection general de service de Securite suna can cikin hannunsu su za su san yanzu abun da ya kamata a yi da su watakila wasu za su cewa kamar umarni ne aka su. babu zancen umarni cikin wannan abu da sun aikata kun gane fiske eh, yau in mun diba mun gani Eh, muna cikin karni 21 na yi imani da cikin manyanmu babu wanda zai iya bada wayannan umarni. Akwai wani bincike da kuka kaddamar domin tantance zahirin abin da ya faru game da rasuwar ɗalibin nan Mala Bagale. Ana ana bincike a san eh, me ya faru ranar nan. cikin wani kwandishiyon wannan eh, ya rasu. Rasuwar ɗalibin jami'ar Yamai Mala Bagale a yayin wannan zanga-zanga wani abu ne da ke ci gaba da haddasa ja'in ja tsakanin ƙungiyar ɗalibai da hukumomi. Yayin da gwamnati ke cewa daga saman gini ya faɗo ya ji rauni har sai da jami'an tsaro suka taimaka masa zuwa asibiti inda rai halinsa su kuwa ɗalibai na zargin jami'an tsaro da laifin bindige shi da tiya gas a ka. lamarin da ya sa likitoci a babbar asibiti suka a aniyar gudanar da bincike a likitance domin tantance zahirin dalilin rasuwarsa. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.